ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan gari na kakiyayi Allah ya taimake mu mu yi nasara ta yadda za mu yi Allah ya ƙara ma wannan gari albarka Allah ya ƙara ma jama'an wannan gari albarka Allah ya ƙara haskaka mana rayuwa ‘yan uwa Allah subhanahu wataala ya yi shimfiɗa domin a gane nauyin saƙon da ya aiko da shi a cikin alƙur'ani kafin kowane irin hukunci ya zo kafin a yi bayanin kowane irin hukunci kafin a yi bayanin kowane irin umarni sai da Allah subhanahu wata'ala ya yi shimfiɗa domin mu gane <clears throat> nauyin saƙon da kuma yadda ya kamata mu fahimci saƙon bayan ya ce dalikal kitabu alif lamim bai faɗi kowane hukunci ba sai ce zalika zalikal kitabu la raiba fi ya ce zalika ƙur'ani na kusa da kai wasu daga cikin munan su halitta alƙur'ani Da shi kakan iya rike shi a hannunka amma sai bai nuna ka ya ce hazar kitabu ba sai ce zalikal kitab wancan littafi saboda me <clears throat> don ka gane siffin Allah ne shi Allah kusa yake amma nesa yake nesa yake kuma kusa yake Allahu siffansa qarib ba'id ba'id qarib da yake alqur'ani siffansa ce maganansa ce sai ta fara ɗaukan ado da girma da saƙo domin zatinsa ya fito gare ka ya ce zalikal kitab wancan littafin kusa yake amma nesa nesa yake amma kusa ne zalikal kitab la raiba fi ba kwanto cikin abin da zai zo ciki duk abin da ka gani a ciki ba kwanto a cikinsa me yasa saboda ɗan adam na da tarkace <clears throat> yana da hanyoyi wanda yake iya tantance abu to waɗannan hanyoyin a gaban Allah sun gaza yu ne sun gaza idan da su zai aiki ya tantance mahalicinsa ya tantance sakon mahalicinsa ko za a samu matsala shi ya sa aka fara gajiyar da su duk abinda ba Allah ba gajiye ne duk abin da ba Allah ba kasashe ne shi sa ya ce zalikal kitabu larai fi ba kokonto a ciki galibi mutum na iya tabbatar da abu idan ya gan shi ido gajiye ne ido gajiyayye ne za ka iya jin motsi sararin samaniya ka ɗaga kanka sai ka hangi jirgi sai gan shi bai wuce yar bebi ba ido ya gajiya ya kasa tun da waɗannan abubuwan kake kuke gane abubuwa ɗaya ne daga cikin hanyoyi <clears throat> to hanyoyin sun gaza dalikal kitabu larai wa fi ido ya gajiya ila wannan abin da ya hange shi dan mutsulu dan karami inda zai sauka dukan mu nan sai mu shige a dan wululungu a gefe ba ba sama mun shiga ba girman sa ashe ido ya kasa idan ya zama sai abin da aka gani ne kenan zai tabbatar da wannan abun akwai shi to an samu matsala an samu matsala galibi mutane sukan tantance abu da ko sunsuna ko ji ko tabawa duka waɗannan sun gaza akan abinda Allah subhanahu wataala ya sauke a cikin littafinsa da kuma saƙon da yake so ya bayani kuma waɗannan sun gaza akan su tattance zatinsa shi son ya ce abinda ke cikin nan babu kokonto ana buƙatar sallamawa ne shi ya ya asalin mu <clears throat> da addininmu ake ce mishi al-islam ma'anan musulunci ba islam yana nufin fees ba no ba musulunci ba yana nufin fees ba abinda ake kuma al-islam al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyad lahu bi ta'ati wal-khulus min ash-shirk shirki kuma al not fees idan ka ce fees sai mu ya we are living in peace to physics ba zai baka ma'anan musulunci ba sallamawa ne kuma domin ya gajiyar da kowane irin abin bincike sai ya tabbatar maka da <clears throat> kiran halittanka kai karan kanka a ce za a tantance ka da abin tantancewa za a iya tantance wani abu ne a mafi yawan abubuwan ba za a iya tantance su ba abinda ya gina dan adam ake ce ma dan adam dan adam a samu dan adam a ce cikakken dan adam abubuwa guda biyu a ruhu wal jasad ruhu wal jasad ruhi da gangan jiki gangan jiki asalinka kowa ya sani <clears throat> daga ƙasa ce annabi adam alaihi salam an halitta shi daga yam'u yam'u kwababbe min hama'in masnuni yam'u kwababbe wanda yake ma ya tsama yana hama masnun yana bashi daga na aka samar da ɗan adam amma mai jasad gangan jiki shi ya sanya ma idan gangan jikin ya gama abin da yake yi ya gama abin da aka ɗora masa sai a mai da shi asalin shi amma banda wannan akwai ruh ruhi daga Allah ne kuma Allah subhanahu wata'ala ya bar makan sanin haƙiƙanin shi saboda in ana so a tambaye ka wane ne Allah kai za a fara tambayen ka waye kai in ba ka san kanka ba ya gama samun matsala ai ruhi daga Allah yake shi ya sanya idan aka karɓe shi sai a koma da shi daga inda aka taho da shi in mutum Allah ya mishi arzikin rahama sai a buɗe ƙofofin sama sai a koma da shi daga can yake an koma da shi can gangan jiki daga ƙasa take an koma da ita nan abin da sa Allah subhanahu wataala ya ce Larai raiba fi saboda ya gajiyar da abubuwan da za ka yi amfani da su ka tantance zatinsa. ka kai karen kanka tantance ka tantance kanka kai karen kanka ba za ka iya ba domin in ka san gangan jiki ana da likitan haƙori ana da na haƙori kila ana da likitan a jijiya da likitan kaza da likitan kaza duk a gama lissafawa ai rabi 50% sanne naka ake iya nazarin shi shi wannan rabin ma da ake iya nazari zaka iske abinda Allah ke ba mutane ilimi kan kadan ne a ciki sai ka iske a ce abinda ya kware a likitan hanci ne nan kada ya tsaya rabin ma ba ba shi duka ba abinda ya kware fata ne abinda ya kware jini ne abinda ya kware kaza ne dan rabin ma da ake aka san maka ka iya sani shi ma an ka cancana shi amma wane ne likitan rai lallaba wanda zai yi kada ka bar duniya in ka bar duniya shi ke nan kuma ga shi ruhin nan idan aka ce maka to yaya yake ba mai iya bayaninsa saboda Allah na so ne bayani Allah na so ya bayanin zatin sa ne ai sai ya fara da kai karan kanka akwai abin da ka sallama ma akwai shi amma baka taba ganin shi ba dukkan hawasun da ke bincike a tabbatar da abu waɗannan abubuwan in sun gama ba sai su tantance wannan abin ya hakikanin shi yake ba da wannan zai tabbatar maka cewa akwai Allah iyaka a ce kana da rai waye gan shi me shi me structure shi? yaya al'amuran shi suke ba mai iya baka amsa in ya isa ya ɗauko hoton ran ya nuna ma ya ce gashi ai idan aka samu ƙwararren rikita gynecologist a cikin ciki sai ya juya ya samu 'yan sanda da roba ya ta goge-goge ya samu kalkashi ya shafa mamace ya ta goga ya ce yana zaton akwai ɗa namiji ko mace akwai kaza akwai kaza akwai kaza zai iya ɗauko hoton shi to ɗauko hoton ruhi mana tun da ya ce yanzu an busa mai rai yana da rai mun ga dai jasad ruhin fa bai iya ba me ya sanya saboda Allah na so ya tabbatar da samuwansa sai kai karan kanka yayi wata ajiya wanda duniya ta yadda akwai wannan ajiyan amma kuma an kasa tantance ta wannan idan aka ce maka akwai Allah ta kenan ba za ka yi ja ba saboda me akwai abubuwan da yake shi yayi suke tabbatar da cewa akwai shi din kamar yadda ruhi akwai abubuwan da suke tabbatar da cewa akwai shi amma ya ne haƙiƙanin sa yake kuma an kasa tantancewa shi ya yake zalikal kitabu la raiba fi ba ku kwanto a ciki sako ne na Allah Allah nan kuma akwai shi kuma yakan yakan ce kaza da kaza ma shi yayi kuma har yanzu ba a samu wanda ya gigin cewa shi yayi shi ba yakan ce shi yayi sama rafa'a samkaha ya daga rufe samka ya daga rufe ah ba ka ƙasa yakan ce shi ya yi har yanzu ba a samu wani karen theory 2020 ko 2021 ko 2025 ko 2050 ko 30 wanda aka samu wani da research aka ce ga wanda suka yi ƙasa ba sun kasa kenan ya tabbatar da akwai Allah ɗan uwa ka yi ƙoƙari ki karanta ƙur'ani ka sa alƙur'ani in ka zan ta da alƙur'ani ba za ka san kanka ba in ba ka san kanka ba ba ma za ka san malicinka ba ka yi ƙoƙari ka gane kuma daidai inda kake muna cikin rayuwa na jarabawa a irin wata ƙasa wanda za su ce ba ruwansu da addini saboda haka ƙurani ka san da za ka haddace shi ba su da wata tsarin makaranta wanda za ta haddace da kai alƙurani inda ita sai ka yi suke a jiha an sa ƙwara ɗaya amma an sa wanda za ka fito a gina gangan jiki an gina guda dubu ita kuma na sa ƙwaya ɗaya sauran mutanen fa zauna haka nan to kai a matsayinka na musulmi ka rike tsaye ka karanta alkur'ani ka gane shi in ka karanta ka san ma'anar shi sannan ka yi bakin ka wajen tsuntan abin da ya sauwaka na ayyuka wa ma'amar tukun bihi fatu minhu gajeye ne kai gajiyayye ne umurnoni ka yi bakin gwargwado in ka zauna haka nan baka sa alkurani ba ka samu matsala saboda haka nan yan uwa musulmi shawarwarin da aka ba mutanen wannan gari na raya wannan wuri da ilimi to su sa shi a gaba in son samu nema masallacin ya zama na da tsarin duk shekara tana so samu masu ilimin iri kaza guda kaza ko nawa ko za su kashe jigo su san Allah su san tauhidi sannan ne sannan sana'a domin ka bauta ma Allah ka da Allah lafiya to kai nasara in ka kuskura ka ce nisa ka koma kana shakka akan samuwa Allah ka samu matsala wani bawan Allah daga ƙarshe ya zama mai rabo yake tuhuma ko tambaya irin ta tuhuma gare daga cikin manya-manyan malumanmu na duniya masu karantarwa ya ce musulmi kuna bani mamaki ku yi ta faɗi tashi ku gina masallataye ku gina makarantu kai ku salwantar da rayukanku wai kuna cewa akwai Allah to yanzu in kuka mutu kuka je lahira ba Allah fa za a tashi ya ta ah, ku dakata an yi tambaya mai sauki ai mu murayi muna la ilaha illallah mu yi hidima ga la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa mu gina masallatai mu ƙarar da rayuwarmu a haka mu mutu a haka mu je lahira mu iske ba Allah to shi mana sauki da mu mu ce ba Allah mi yaƙi akan ba Allah sai mun shiga kabari sai mu ga akwai Allah mu shi ne haɗari a wajen mu ayi to ta ina za a dawo saboda aka yin uwa lallai akwai Allah kuma Allah da ya ce akwai shi a littafinsa ba wasa yake yi ba lallai akwai lahira lallai akwai wuta akwai aljanna kada lalacewanka ya kai ka ce wane ne ga nau lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganau ne ya ce na ga wuta na ga aljanna ko kana zaton wasa da kai yake yi na ga wuta na ga aljanna Allah ya ce akwai manzansa ya ce na gani sallallahu alaihi wa sallam to kana jiran me me yasa ba za ka sallama ma Allah ba me yasa ba za ka yi hidima saboda lahiranka ba ko kana daga cikin wanda suke shakku ne akwai lahira ya sanya ka tattara al'amarin lahira ka je gefe guda kuma samun nasaranka a lahira shine ilimi wani irin ilimi ilimin sanin Allah ka san tauhidi ka kadaita Allah ka rayu akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce babban mafita gare ka a ƙarshe muna addu'a wannan fitintunu na ɗiban jama'a da satan mutane Allah ya sauƙaƙe mana Allah ya kawo mana ƙarshen shi mutanen da suka zauna a dazuzzukan nan suna tsince-tsincen mutane suna kai su daji suna azabtar da su Allah ya shirye su ‘yan uwansu waɗanda su kuma ba dajin suke ba suna cikin birni sun zauna da mutane a ci da su a sha a ci da su a sha da su a kwanta tare a tashi tare watakila ma a je masallaci tare amma kuma su ne jigajigai na irin wannan tafiya Allah ya shirye su Allah ya shirye su Allah ya sa su bar wannan abu kuma ƴan uwa kada mai sako-sako wajen yin addu'a yau juma'a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a yawaita salati gare shi dama kullum ana so a yi amma yau ya ce a yawaita ‘yan kuwa cikin salatotin da za ka yi ka gwa masu da addu'o'i karatu da za ka yi na surtul kafi da abin da ya sauka agwa masu da addu'o'i kada mutum ya wuni ya tashi gari ya waye ya sake wuni ya tashi ko da falle guda bai samu ya karanta na alkur'ani ba fitintunan nan yan sun yawa da abin da ake ce makaka kaji ma su ci su bari su ci abinci su bashi shi ake ce makaka yanzu kuwa kai karan kanka ma baka cika bashin ba in ka tambayi dattawa ka ce musu menene kaka sai su ce lokacin da kowa ke koshi har dabbobi kowa ke koshi har dabbobi ba wai sabon hatsi ya zo ba a da ya zo kowa ya koshi in ya koshi to an samu kaka in ba in ba koshi ba an samu matsala to yan kwa ku kalli halin da muke ciki muna da bukatun addu'a sosai da kusanta ga Allah subhanahu wataala sosai a masu ba da lokaci na ce musu zan yi shimfiɗa mu faɗi kalmomi shimfiɗa musu bari an yi ba Allah ya shirye mu da su baki ɗaya. Allah ya saka musu da alheri amin wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi